بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتمنا مختصر صحيح البخاري wato a tajiridu as li ahadith jami sahih na al-imam a yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da uku kuma muna cikin kitabun gusli babin da ke bayani akan abin da ya shafi wanka za mu tashi inda mana yake cewa an abi hurairata radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكريت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وانا حديث إمام البخاري أرويتوشي توشي ونبابي da yace babu arakil junubi wa annal mu'mina la yanjus babin da ke bayani dangane da gumin mai janaba gumin wanda janaba ke jikinsa ba na ba bane sannan kwa cewa mumini ba ya zama na najasa mane ta an abi huraira hurairah radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya yarda da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam tabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam laqiyahu ya haɗu da shi wato ya haɗu da abu huraira fi babi turqil madina a wasu shashi na hanyoyin madina wa huwa junubun alhalin abu huraira yana da janaba a jikinsa wato ya sadu ko kuma janaba ta kama shi ba tare da yayi wanka ba ko mafarki ko makamancin wani domin ana cewa abu huraira bai aure ba sai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa na fasa cewa ya sadu da iyalinsa wa huwa junubun yana mai yana mai janaba wato da janaba a jikinsa kala shi abu huraira sai yace ce fankanastu sai na noke minhu daga Manzala sassan wato da ya haɗu da Manzala sassan sallallahu alaihi sai dan noke sai ya ki haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan buya a wani wuri kamar ka dan yi baya ka dan buya a wani wuri haka sai Manzala Allah sai ya wuce bai gan shi ba fa zahabtu yace sai na tafi saltu na je ne wanka kuma jitu sannan sai na zo wato ya je wankan janaba sannan ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah ta sawa sai yace masa aina kunta ya aba huraira da a ina kake ya abu huraira ya aba huraira a ina kake da ma'ana tun da muna zaune ba mu ganka ba ina kake shi kuma ba rabuwa da majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa a cikin shekara uku ya dauki hadisan da wani ya shekara goma bai dauke su ba kullum yana tare da Manzala Allah ta sama bai da mata dan dibino ko in ya samu ko kwana ne sun ishe shi abincin sa saboda haka sai Manzala ce a ina kake da mu fahimci aina kunta ya Abu Hurairah da kana ina ne baka zo ba sai yanzu amma da an ce aina anta ya a Abu Hurairah da ma'anansa a ina kake ya abu hurairah yanzu kana ina ne kamar kana kiran mutum ka ji muryansa baka san ina yake ba sai ka ce aina anta ina kake amma aina kunta da kana ina ne domin yanzu gashi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan ne ake gane larabcin balarabe ko wanda ya san larabci da wanda bai sani ba in kaddara irin waɗannan su kana da kuntu da sauransu yana nuna abin da ya wuce qala sai yace kuntu junuban na kasance ina da janaba ne ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakaritu an ujalisaka saka, naji ba na son in zauna da kai wa ana ala ghairi dahara alhalin ni bani da tsarki wato sai naji ba zan ji daɗi ba a ce na zo na zauna tare da kai a wuri guda a majalisinka kuma alhalin bani da tsarki a jikina akwai janaba a jikina ka san mutum da kai da na ba a jikinsa bai wanka ba zai dinga jin tsari tsari zai ji bayi da nishaɗi kwata kwata to bari har ka tafi wani majalisi na ilimi ko ka tafi ɗaurin aure ko makamancin wannan duk zaka ji baka gane ba yace to sai na ji ba na son in zauna da kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba tare da tsarki ba faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace subhanallah barki ya tabbatar ma ubangiji wannan lafazi na ta'ajjub abun mamaki mana kamar matsala, sun ya sai na wasu ta wannan ba matsala bane don ka zo da ni da janaba a jikin ka ai babu damuwa subhanallah mana abun mamaki to da ka in wani abun mamaki ka gani sai ka ce subhanallah ka barkake ubangiji subhanahu wataala barkiya tabbatar ma Allah yace innal mu'mina la yanjus ai mu'mini ba zama najasa mumini ba zama najasa don ka zauna da ni da janaba a jikinka ba nuna ka zama najasa kai wannan ba matsala ba ne Matsala kama ya gaya masa haka a wata riwayan ko a nuska a wani bugun innal muslima la junu, musulmi baya zama najasa duk ma'anan faɗe ne da mumini da musulmi in an faɗe su daban-daban duk ma'anan su ɗaya ne kaman al-imanu al-islamu wal imani musulunci da imani idza ijtama aftaraka wa idza aftaraka ijtama idan suka haɗu a wuri guda aka ce muslimun muminun to sai ka kai kokarin ka bambance me musu waye musulmi waye mumini amma in a wurin wuri aka ce mumini kawai to musulmi ya shiga aka ce musulmi mumini ma ya shiga to da haka a wata nuskan innal muslima la yajnu la yanjus ai musulmi ba zama najasa a wata nuskan kuma innal mumina la yanjus mumini ba zama najasa ai da kuma za a ce mai mumini najasa sai zai zama najasa ba wannan hadisin dalili ne a bisa cewa mumini mai tsarki ne hayyan wa maitan yana raye da bayan ya rasu mai tsarki ne babu ba na jasa ba ne saboda umumin hadisin da yake cewa innal mu'mina la yanjus ko innal muslima la yanjus tun aka ce al mu'min ne mumini sawa'un a raye yake ko kuma a mace yake shi ba na jasa ba ne in ka taba jikinsa ba sai ka je ka wanke ba ko da da gumi a jikinsa ko gawa ne ko kuma mai rai ne saboda wannan hadisi amma abin da ya shafi rayayye cewa rayayyen mumini ko musulmi ba najasa bane mai tsarki ne wannan dukkan musulmin duniya sun yi jima'i a haka akan wannan ana nufin malaman duniya kenan kun wanda ake daukan maganar su da muhimmanci a addinin musulunci saboda haka duk sun yi ijma'i cewa mumini rayayye ba najasa bane to wannan kwace yake nuna a sai guminsa ba najasa ba ne kuma ko da janaba a jikinsa ga gumi a jikinsa sai ka taɓa guminsa haka ba sai ka wanke hannunka ba ka sai masallaci kai sallah sannan haka nan yawunsa ba najasa ba ne yawun mumini musulmi ba najasa ba ne haka nan hawayensa ba najasa ba ne dukkaninsu masu tsarki ne hawayensa ya taɓa ka ko yawunsa ya taɓa ka babu wani matsala ko shi kan kansa guminsa ya taɓa rigansa ya jiƙe jagab ya je ya sallah a haka ko kuma yawunsa ya taɓa rigansa ko hawayensa ya je sallah haka babu matsala kuma sawa'un akwai hadasi a jikinsa ko babu ma'ana bai yi alwala ba bai da alwala ko yana da alwala duk shi mai tsarki ne kuma sannan akwai janaba a jikinsa ko babu janaba shi mai tsarki ne ma'ana ba na ba ne shi akan kansa in ka taɓa jikin kasa, ba sai ka wanke hannunka ba ko kuma mace a ce tana haila ko tana biki to ita ma bata zama najasa ba in dai musulma ce duk ne sun yi ijma'i wato don ka taba jikinta bai zai zama sai ka wanke hannunka ba ko sai ka wanke jikinka ba kuma bi ijma'i musulmi imam an-nawawi yace duk musulmi sun yi ijma'i akan wannan musulmi rayayye bai zai taba zama najasa ba sai dai a ce akwai janaba a jikinsa ko tana haila ko akwai haila a jikinsa ko akwai najasa a jikinsa amma shi din ya zama najasa ba zai taba yiwa ba shi yasa guminsa ba najasa bane yawunsa ba najasa bane hawayensa ba najasa ba ne amma wanda yake ya rasu macicci gawa to wannan malamai sun yi saɓani shin gawar musulmi najasa ne ko ba najasa ba ne amma zance mafi inganci gawar musulmi ba najasa ba ne mai tsarki ce saboda umumin wannan hadisi innal muslima la yanjus musulmi ba zama najasa ka ko ya rasu kenan in ka ce in ya rasu ya zama najasa dole ka kawo ni dalilin kuma wanda zai ture wannan ko wanda zai keɓance wannan din ya zama iyakar raye yake magana babu kuma isa Abdullahi bin Abbas kamar da Imam Bukhari ya rawaito ta'aliqan a littafin sa Sahih Bukhari yace al-muslimu la yanjusu hayyan wala maitan musulmi ba zama najasa ko a raye yake ko ba a raye ba ko gawarsa ba ta zama najasa ba so da ka hayyan wa maitan musulmi mai tsarki ne so sai rage kafuri shi kuma kafuri ba najasa ne idan muka ɗauki mafhumin wannan hadisin innal mu'mina la yanjus innal muslima la yanjus musulmi ba zai zama najasa ba mumini ba zai zama najasa ba wannan yana kafiri zai zama najasa kenan kafiri zai zama najasa mafhumin hadisin ko in ka zaka iya fahimta a haka shi yasa wannan ana cewa mafhumul mukhalafa a usulul fiqh da ubangiji ta ce kalla innahum an rabbihim yawma idhil mahjubun kafirai ranar alkiyama za a sha makance su a tsare su ba za su ga ubangiji ba imamu shafi ya ce to mumine za su gani kenan <laughs> tunda an ce kafirai ba su gani ba kaga ba ce mutane ba su gani to nan da aka ce mumini ba zama najasa sai wasu ka fahimci to kafiri kuma najasa ne amma mafi yawan malamai sun tafi cewa kafiri ba najasa ba ne shi ma jikinsa mai tsarki ne kuma hayyan wa maitan da yana raye da bayan ya mutu jikinsa mai tsarki ne abinda muke nufi da mai tsarki in gumi ya fito a jikinsa ka taɓa ba sai ka je ka wanke ba idan ya sa riga ta jike da guminsa ka sa ta za ka iya yin sallah yawunsa ba na jasa ba ne hawayensa ba na jasa ba ne sawa'un yana raye ko kuma ko baya raye ko da bayan ya mutu ne ya zama ya zama gawa ai mun karanta a cikin misbahu salik a farko farko inna ma ne yake cewa wa arjahul aqwali bi sahara fi maitatil insani hatta kafara zancen da ya fi rinjaye macaccen mutum mai tsarki ne ko da kafuri ne ma ba za a ce najasa ba ne don ka taɓa ya zama najasa to da haka ke na duk ɗan adam jikinsa ba najasa ba ne da musulmi da wanda ba musulmi ba da raye da wanda ba raye ba sai ka tambaya kuma to wacce ayan kuma ya za a yi da ita innamal mushrikuna najasun musulmai na ja abin da mushrikai na jasa ne ya za da wannan aya sai eh, abin ake nufi da cewa innawal mushrikuna najasun mushrikai na jasa ne ana nufin najasa ce ta ma'ana wato zuciyansu akwai shirka a ciki aqidansu ba mai kyau bane kuma su abun kyama ne domin abu zai iya zama ba najasa bane amma kana kyamansa kamar me kamar tsutsa ka maka tsutsa kofi ta ko plate ɗaya za ka ji kana kyama ba za ka iya ci ba ko ba jisa ba ne to kawai da haka kyama ne ake su abun kyama ne kuma najasa ce ma'anari ma'ana zuciyarsu akwai najasa a ciki a cikin zuciyarsu saboda shirkan da suke ɗauke da shi da aƙida wanda take ainihin wato mummuna shi ne ake ce masa najasa ma'anawiya amma ba hisiya kamar najasan bawali da ba haya ba a ce najasansa kamar tabawali bawali da ba haya in ka taba jikinsa sai ka wanke rigan da ya sa bara ka sa ba in ya zauna kan wani kujera sai ka wanke kafin ka zauna a dalili akan cewa jikinsa ba najasa bane ubangiji subhanahu wataala ya halatta auri ahlul kitabi al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal musanatu minal mu'minati wal musanatu minal utul kitaba zaka an halatta mana cin yankansu to in najasa ne suka yanka za mu ci yankansu su dafa mana abinci mu ci sun taba abincin da hannunsu kuma sun sa hannunsu a cikin abincin kaga da abincin ya zama najasa kenan sannan za a ce halatta ka auri auri matansu in najasa ne kaga duk wanda ya auri babun nan eh, kafura babun nan ahlul kitabi bai hudiya ko banasari ai zai kwanta da ita kuma dole guminta zai taba gumin jikinsa kaga yana kwanciya da najasa ko yana taba najasa wannan shi ke nuna cewa jikinsu ba ba najasa ba ne sannan mazala ta sama ya daure tumama an kamo shi daga yamama kafuri ne mushirki aka zo aka ɗaure shi a masallaci kwanaki yayi a masallaci ana kawo masa abinci dare da rana to inda najasa ne don Allah za a aje najasa cikin masallacin manzo Allah sunama kwana da kwanaki tattauna da shi a tafiya karbi musulunci yaki sai daga baya karba tunda aka sake shi ya karba to kaga wannan shi ke nuna kenan mushrikai abin nan kafurai jikinsu ba najasa bane ba najasa bane amma suna da najasa ta ma'ana ba ta zahiri ba a cikin zuciyansu saboda kasancewar musu imani da Allah ba subhanahu wataala kuma ana ɗan kyaman su haka yasa in ka zaka iya gane musulmi da wanda ba musulmi ba aka jeranta maka za ka ga hasken musulmi daban yake ko da bakin mutum ne za ga akwai walwala na imani akwai hasken imani a tare da shi wanda kuma yake kafuri ko min farinsa ko min kyansa za ka ga akwai alaman kafurki a tare da shi za ka dai iya bambancewa kaga wannan shine najasan da da ake nufi tare da cewa an hana su shiga wato ainihin masallaci mai alfurma wato shine haramin makka gaba daya saboda wala yaqrabul masjid al harama ba'da amihin hada mushrikai najasa ne kar su kusanci harami bayan wannan shekara to an hana su shiga harami saboda su din darajan su bai kai su shiga harami ba haramin makka yana da daraja su kuma makaskanta ne za a bar su shiga haramin makka to shine aka aka hana su ba za su shiga ba to amma sauran masallatai za su iya shiga in ta kama banda haramin makka don manzo Allah ya daure sumama a cikin masallacin sa na Madina ko mushrikin To amma haramin makka fala ba za su shiga ba matsayin ka ba ya wuce kuma sannan mafi yawan malamai sun tafi cewa idan kafuri ya musulunta sai yi wanka zai wanka kamar yadda ake wankan janaba to kaga akwai najasa ta ma'ana a jikinsa kai musulmi idan janaba ta kama ka za ka yi wanka saboda akwai wani dauɗa na ma'ana a jikinka amma kai din ba najasa ne, kai akan kanka amma dai za ka yi wanka kuma ba wata najasa zahiri a jikinka yawunka da komai lokacin eh, mai tsarki ne da gominka to shi ma kafiri ya musulunta sai a ce ka je kai wankan shiga musulunci don ya cire wannan najasa ta ma'ana din yanzu idan kai fitsari ba alwalan ka tarore ba to sai ka je ka wanke fitsarin kaga inda fitsarin ya taba inda zaka wanke nan najasa ce a wannan wurin ta zahiri to idan kai tsarki kuma ba za ka yi sallah haka ba sai a ce sai kai ne sai ka da to kaga wannan tsarki ne eh, najasa ce ta ma'ana amma ba ta zahiri ba to haka shi ma mushriki yana da wannan najasa a jikinsa to da haka in ya musulunta sai yayi wanka kamar yadda manzala su ya umurci tumama ya je wanka saboda ya cire wannan najasa ta ma'ana din to da haka wannan hadisi yana nuna mana ya halatta mutum ya sa rigan wato ainihin musulmi mai janaba a jikinsa ko da ya yi zufa da wannan rigan ba najasa ba ne ya halatta ya sa mace ta sa rigan 'yar uwarta wanda take da haila take jinin haila ko jinin biki ko da ta yi gumi a cikin rigan ba tare da an wanke ba ba zai zama najasa ba sana kanan nan kafuri in ya sa riga ko ya yi gumi a jikinta ba ta zama najasa ba za ka iya sawa ka je ainihin kai sallah ko da baka wanke ba kamar yanzu irin kayan gwanjon da ake sawa ake kawowa za ka iya ko ba sai ka wanke ba saboda asalin tufafi ya zama mai tsarki sai in an tabbatar da najasansa ne sannan zai zama wato ainihin ba mai tsarki ba to tunda baka tabbatar ba a zahirin sa babu za a iya sawa ai sallah sai dai idan kai kana kyaman hakan din sai ka je ka wanke wannan kuma ganin daman ka ne ba shari'a ne ta ta wajabta maka ba kamar kayan gonjo da sauransu sannan wannan hadisin kamar yadda muka yi bayani innamal abinnan eh, almuminu la yanjus mumini ba zama najasa sannan muka yi bayani cewa mafi jihar zancen da ya fi inganci kafin ma jikinsa ba najasa ba ne to me yasa aka ce shi mumini ba zama najasa saboda shi najasa ta ma'anan ma ba ta da shi ba da ita najasa ta ma'anan ta aqida ba da shi da wanda za a kyamace shi saboda haka ba a kyaman musulmi shine ma'anan almuminu la yanjus saboda haka kinan kamar manzo Allah sama yana ga Abu Hurairah ka zo ka zauna cikin mu ko da kana da janaba ai mumini ba a kyaman sa ba da ba da daudan zuci sannan kuma hadisi yana nuna shi mumini kullun cikin nisantar najasa yake yi baya bari najasa a gabansa in yayi fitsari sai ya wanke ba haya sai ya wanke kullu yana cikin alwala saboda salloli da yake yi janaba sai ya wanke a jikinsa sai na zaka samu najasa a jikin mumini to amma kafure ba in yayi fitsari ba sai ya wanke ba ba haya ba sai ya wanke fitsari ma bai gama fita ba ya maida al'auransa ya karisa a cikin wandonsa saboda duk wani wanda ba musulmi ba galibi za ka samu yana dakon najasa yana yawo tare da najasa ne a jikinsa saboda in ya fitsari ba a wankewa zai karisa diga a cikin a cikin wandonsa tabbata komin gayunsa kuma yana yawo da wannan najasa akan titi zai iya cire al'auransa ya fitsari ya mere kama hanyarsa kaga ya tafi da wannan najasa da wannan warin yana tare da wannan warin ala ayi hali to amma musulmi ba zai yadda ba in ya rasa abun tsarki sai ya rasa yanda zai ma sai ji ma kawai zai iya hakura ma da fitsarin in ba ya matsayi shi bane in ya rasa ruwa in kuma ya matsayi sosai zai nemi foge bayan yayin ya goggoge ya samu wani abu ko takarda ko foge ko dutse ta goggogewa sai ya ga ya cire wannan najasa din kafin haka ne sai kwanta to kaga al-mu'minu la yanjus mu'mini shi kullun santan wato ainihin najasa yake sabanin wanda wanda ba mu'mini ba wannan shi yake nuna maka addinin musulunci addinin tsafta ne addinin tsafta addinin wanda ba musulmi ba shine addinin kazanta imamun nawawi yace wa fil hadisi istihbabu ihtirami ahli al-fadl wato wannan hadisin yana fa'idantar da ya kamata a girmama masu falala masu daraja kaman a ce malamai da shugabanni yace ya kamata ko mutum ya girmama zama da su da abokantaka da su ya zama a bisa mafi kyawun hai'a wato siffarka da zaka shigo da ita in zaka je wajen babban mutum sawa'un malami ne ko ni mai shugabanci wani babba a cikin mutane ya kamata ya zama kana da hasanul hay'a hasanul hay'a shine riganka ta zama mai kyau sannan da ka zama hasanul sifa hasanul sifa siffanka ta zama mai kyau sai kai wanka ka tace gemunka da gashinka ya zama siffa mai kyau ne sannan zaka je wajensa a ina ya fahimci wannan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu huraira ya ƙi ya je zauna tare da shi saboda matsalan da yake da shi na janaba gashi ba ganinta ma za a yi ba ba za a ga janaban ba da ne sako rigansa mai kyau ya danyi wani dan kwaskwari man sai fito ba wanda zai ce wani akwai janaba a jikin ka don ba a ganinta ba na ba ne amma ya ƙi zo saboda karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu ne yace ya kamata duk wani babban mutum da zaka je wurin sa mai muhimmanci ya kamata ka je masa a kyakkyawan kama da sifa kai wanka ka sa riganka mai kyau ka fesa turare in ka je kai ma za ka fi daraja za a fi ɗaukan ka da kima a wajen fiye da a ce ka je da wata irin shiga marar kyau ko ka je kana ɗoyi ko makamancin wannan ba za a baka muhimmanci a wurin ba sannan ce wa qad istahabba ulama li ɗalibin ilmi an yi yuhassina halahu fi hali mujalasatihi shaykhihi yace ya kamata ainihin yace an so malamai sun so ɗalibin ilimi ya kyautata halinsa a halin da yake zama da malaminsa so sai fassara mai sai ku yakunu mutadahhiran mutanazzifan bi izalati shu'ur al-ma'muri bi izalatiha ya zama yana da tsarki ba janaba a jikinsa ya zama yana da tsafta ya gusar da duk gashi inda inda aka umarci a gusar da gashi wanda zai zama dauda ne duk ya gusar da shi kafin ya je wajen wato ainihin malamin sa sannan yace wa wa qasul asfar kuma ya yanke farcen sa kare da dogayen farce wa izalatu arrawaihi alkariha ya zama ya gusar da dukkan wani wari da wani baya so wato kamar ya ci tafarnuwa kar ya je wurin malamin ko albasa ko akwai wani wari a jikinsa ya fitar da shi kafin ya je sannan ya ce wal malabisul makruha ya gusar da dukkan wani tufafin da ba a so a gani an gani za a yi dama mutum ko zai rage masa kima kar ya je gaban malaminsa da wannan yace fa inna zalika min ijlali lil ilmi wal ulama yace wannan yana daga cikin girmama ilimi da malamai wanda ya ka cikin sharhin sahih muslim so da haka kenan in zaka tafi makaranta kai tsafta kai shiga mai kyau ka je makaranta domin ka ka girmama ilimin kuma ka girmama malamai sama sabani yanzu yanda ake yi a yanzu yanda ake yi in mutum zai je makaranta daukan karatu to ba zai yi ado ba sai idan zai tafi kasuwarsa ko wajen aikin sa ko wani biki amma wurin karatu ba a masa ba a masa ado galibi so ya kamata kuma a ce ana yin hakan wasu makarantun bayan in kaje musamman makarantunmu na zaure abin zai baka mamaki wani wurin za ka yi kyaman ma ka zauna ka zauna a wurin inda ake karatu wata makaranta a zaria wani malami wallahi na kasa karatu wurinsa saboda kazantar da ke zaurin wari za ka ji kawai idan ka je wari yana tashi daga ba a wanka da sabulu ba a wanke kaya da sabulu ba a menene babu dai tsafta to kaga wannan ba a daraja ba a daraja ilimin ba to sannan sauran malamin ma da ba su da irin wannan aqidan haramta wa mutane abinda Allah ya halatta musu su ma za ga galibi ɗalibai idan sun je ba wata kyakkyawan shiga suke yi ba za su yi abin nan za su shiga ne marar kyau sai in za a tafi wani wuri ne za a je a yi wanka a sake sa wani wani sabon kaya kuma ya kamata a ce idan za a tafi makaranta din a yi kyakkyawan shiga don girmama karatun da kuma girmama ainihin su malamin amma in ka je ka zauna za ka ga kowa rigansa da dottinsa wani ma daga gona ya fito sai wuce makaranta kawai wani kuma zai zo da rigan da zai iya wucewa gona da ita lokacin muna Zariya akwai kowani malamin mu yana da ɗalibai da yawa to idan ya zo zai sanar da za a tafi gona za a je a kai shi aikin aikin gona za a ga rigan da aka zo da ita dama ta tantance a je gona da ita shikenan sai a kama hanya a tafi to a lokacin ni saboda irin wa'annan abubuwan ma kayana masu kyau duk a Kano na ajiye su na dauke wasu irin kaya na tafi da su na tafi da su Zaria saboda inda zan zauna ma zai bata mini kayan nan amma duk da haka in za a tafi gonan zan bukaci in je in canja in canja kaya wani kayan daban ko wanda ya dotti kan in tafi in tafi gona idan na je na canja na dawo zan dau fatanya in tafi sai malami ya ce a, zauna karka je ko ina ka bari su tafi in sun tafi kai karatunka duk wayannan masu gona ne ka kuma baka noma to kaga duka irin wannan kila dan fesfes da aka gani ne ina tsafta shi yasa ni ba za a tura ni gona ba <laughs> akwai dai malamin kuma baya ma gayyan gona in ina na, sai na tashi na tafi sannan sai ga ya ce gobe yana da gayyan zuwa gona yana jin nauyi a gabana ma faɗa kar ice zan je gona so kaga wannan in kai sa riga mai kyau ka mutunta me ka mutunta kanka to amma za ka ga galibi ba nan ba haka ake ba to addini musulunci dai addini ne na na tsafta ya kamata mutum ya zama mai tsafta musamman za zaka je ɗaukar ilimi ka girmama ilimi don muka duba imam malik idan aka zo za a ɗauki hadisin manzo Allah ta sama a wurinsa sai ya shiga gida ko ya yi wanka ya sa kayansa masu kyau ya naɗa rawani ya yi alwala sannan yake fitowa ya bada hadisi zai bada hadisin manzo Allah ta sama kuma za ka ga su kansu malamai ma ba su damu da tsafta ba wajen tana ɗalibai wannan yana daga cikin girmama ilimi a darajar ilimi kuma hakan din zai sa malamai ya zama suna da kima su ma ba za a rena su ba hadisi na gaba an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ayarqudu ahduna wa huwa junubun qala na'am idza tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junubun wannan hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi a karkashin wani babi da yace babu mabiti junubi idza tawadda babin baccin mai janaba idan yayi alwala da asalinsa kwana kwanan mai janaba da alwala mana kana da janaba ka kwanta zaka kwanta kai bacci ka kwana to ya zama kana da kana da alwala an umara an umara ibn khattab radiyallahu anhu daga sayyidina umar dan khattab Allah ya yarda da shi sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yarqudu ahaduna wa huwa junubun yanzu mutum ya iya yin bacci alhalin da janaba a jikinsa kaga shi ma nan zaka ji wani dari dari kana da janaba a jikinka kuma ka kwanta kai bacci zaka ji ka kwanta ba tsarki ne abin zai zame ka to kaga zaka buƙaci shin akwai sassauci ne a shari'a in akwai sassauci shikenan sai kai baccin ka kawai in babu kuma to in janaba ta kama ka kai wanka kafin wato ainihin ka kwanta kai bacci to shi sai na Umar sai ya tambaya yanzu mutum ɗayan mu zai iya yin bacci wa huwa junubun yana da janama a jikinsa qala sai manzo Allah ta sai ce masa na'am zai iya yi idza tawabba'a idan yayi alwala ko kuma idza tawabba'a dukun falyarqud sai ka daure dalun din in naka irin nawa ne ba falyarqud ba falyarqud saboda lamun din lamul amri ne idan dayan ku yayi alwala falyarqud wato yayi bacci wa huwa junubun alhani yana da janaba ba matsala bane in dai za ka yi alwala to ka kwanta kai baccin ka sai baka da alwalan fa shi ma zaka iya bacci sai dai mustahabbi abinda aka fi so kai alwalan kafin kafin ka kwanta wannan hadisin ya zo da ruwayoyi daban-daban an ambaci wasu abubuwa da za ka yi kana da janaba ba tare abin nan in kana da janaba za ka iya yin su amma ka yi alwala an fi son ka yi alwala kafin ka yi su a wata riwayan idza kana junuban fa arada an yakula aw yanama tawadda wudu'ahu lis-salah idan mutum yana da janaba ya kasance mai janaba ne kuma yana son ya ci abinci ko ya yi bacci to ya yi alwala irin yadda ake alwalan sallah kaga nan mun samu ƙarin cin abinci kenan bai kamata mutum da janaba a jikinsa ya ci abinci ba ta kamata ya yi alwala sai ya ci abinci inda janaba a jikinsa bai da lokacin wanka to akalla ya yi alwala sai zo ya ci abinci sai ya cewa ba haramun ne ya ci abincin ba kafin alwalan sannan wata ruwa ya ce na'am liyatawabba thumma liyanam hatta yaghsila hatta yaghtasila idza sha'a manzo Allah ya idan eh, aka tambaye shi yanzu mutum zai iya bacci da janaba a sa manzo Allah ya ce eh zai iya amma yayi alwala sannan yayi baccin har yayi wanka lokacin da ya ga dama sai ba dole daga janaba ta same ka sai kai wanka ba a wata riwayan su riwayan su imam muslim ya kawo su yace tawabba waqtil zakaraka thumma nam idan kana da janaba ka yi alwala ka wanke azzakarinka sannan ka yi bacci sannan ka yi bacci don shaidan zai yi wasa da kai ne in ka kwanta da janaba ko alwala ba kai ba baka wanke azzakarinka ba aqallu she ka wanke azzakarinka kafin ka kwanta ko kuma son samu kai alwala in ba haka ba ko in ba sa ba ka dinga wasu mafarki mafarki shaidan zai yi wasa da kai a wata riwayan yace idza ata ahdukum alahu thumma arada an yauda falyatawadda bainahuma wudu'a idan mutum ya zo wa iyalinsa ya sadu da iyalinsa sannan sai yake son ya sake komawa ya ƙara saduwa da ita to ya yi alwala a tsakanin saduwan guda biyu a ran kuwa mun samu ƙari in za ka yi bacci ka yi alwala idan za ka ci abinci akwai janaba a jikinka kai alwala in ka sadu da iyalinka kana son ka sake saduwa da ita nan ma ka yi alwala a tsakaninsu domin ya fi nishaɗi akan a ce da janaba kuma ka ƙara wata janaban a kai a wata riwayan kamar da muka karanta a baya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi min ghuslin wahidin manzala ta kuma yana kewa iyalansa gaba ɗaya sadu da su da wanka guda ɗaya to kaga ya nuna kenan alwala kawai yake yi in sadu da wannan sai alwala ya je sadu da wannan mata goma abinan mata tara yana kewaya su ya sadu da su sannan ya wanka guda ɗaya kaga a lokaci guda mun karanta wannan hadisin a can baya cewa a dare ɗaya ko a yini da dare yana saduwa da matan amma wasu yan bidiyan da yake ba karatu suke ba sai suka ce wai wannan ainihin cin mutuncin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga dai ba magana ta bane hadisin bukhari na karanta ingantaccen hadisi ai bai kamata ya za a ce manzo Allah ta sama ya sadu da iyalansa gaba ɗaya a dire ɗaya. eh wannan bai yi ba ai suna ta surutu saboda jahilci musu kanta hadisin da yake cikin bukhari ingantaccen hadisi bukhari da muslim kuma wannan din yabo ne na ce yabo ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce zai iya hakan in bai zama mu'jiza ba ma sa waye zai iya saduwa da mace sau tara a jere daya ko mata tara a jere daya mutum bai isa ba to kaga wannan yabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna da fahimtar cewa lalle lafiyayye ne kama duk su gane wa hakan din ma laifi ne kuma fassara hadisi muka yi ba ma maganga ba sharhin mu bane ko ni karin bayanin mu ba Allah ya sauke wayannan hadisan dukkanin su abinda suke karantarwa shine yana halatta ga mai janaba yayi bacci ya ci abinci ya sha ruwa ya sake saduwa da matarsa ko wata matarsa ɗayar in an bashi izini kafin yayi wanka so da haka kenan abubuwa guda hudu zaka iya yin su da janaba ko baka yi wanka ba zaka iya bacci da janaba a jikinka zaka iya cin abinci da janaba a jikinka zaka iya shan wani abu da janaba a jikinka sannan za ka iya komawa ka sadu da iyalinka da janaba a jikinka to ban san wasu inda suka samu wani mace idan tana da janaba a jikinta ba za ta shayar da yaronta ba kaga sun dauke ta najasa ta zama najasa kenan najasa take shayar da shi babu wannan za ka za ta iya shayar da ɗanta za ta iya cin abinci za ta iya shan ruwa babu dalilin da ya hana kuma wannan dukkan malamai sun yi ijma'i akan wannan nawa ya ce babu saɓani a tsakanin malamai za ka iya ka ci abinci ka yi bacci ka sha ruwa ka sake saduwa da iyalinka ko baka yi wanka ba da janaba a jikinka sannan hadisi yana mustahabbi ne mutum ya yi alwala wato saboda wa'annan abubuwa ne wato yin alwala kan ka ci abinci alhali akwai janaba a jikinka ko kafin ka yi bacci ko kafin ka sha wani abu ko kafin ka sadu da iyalinka mustahabbi ne ba wajibi ba ne. haka ba wanda ya wajabta shi sai ahlu zahir zahiriya su suka ce wajibi ne amma duk malamai sun tafi cewa mustahabi ne ba wajibi bane Wani ita ce ake cewa alwalan mai janaba saboda bacci to wannan alwalan idan ka yi ta za a baka ladanta har gari ya waye kuma ba abun da yake karya wannan alwalan suka ce sai wata janaba wato kai alwala zaka samu ladanta amma ba za ta maka sallah ba shi suke ce mata kinin kafon fara ne ko kafon fara ga tsini ba suka to ana kacinci kacinci ilgas da za a tambaye ka wace alwala ce wanda ba haya da fitsari da rihi baya warware ta sai janaba kawai sai ka ce alwalan mai janaba idan yayi ta don yayi bacci idza su'ilta wudu'an laysa yanquduhu illa jimau wudu'ul junubi lin-nawm in an tambaye ka wace alwala ne ba abin da ke warware ta sai janaba ka ce alwalan mai janaba in zai bacci fitsari ba warware ta ko ba ana nana baka ladan har sai ka sake wata janaba wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene hikimar yin haka imamu no yace li annahu yunashidu ila al-auda aw ila al-ghusl idan kai alwala kafin kai bacci to idan ka zo za ka sake komawa ka sadu da iyalinka ya fi ba da nishaɗi akan a ce ga janaba a jikinka ba ka yi alwala ba kuma ka sake koma za ka sadu da iyalinka za ka ji kasala amma an kai alwala za ka ji nishaɗi haka nan idan kai alwala ne ka kwanta to idan ka tashi daga bacci za ka ji nishaɗin wanka ba za ka ji kasala ta shige ka irin ba ka son ka tashi ka wankan janaban nan ba amma in ba ka yi alwala ba ka kwanta haka kawai to in ka tayi da ma sai ka dinga ganin ka dinga jin kasalan cewa kai wanka har lokaci ya zo ya kure maka saboda shedan yana wasa da kai yana ta wasa da kai a wannan lokacin amma in kai alwala kai maganin sa to da haka da ka tashi kawai ka zabura sai ka tafi ban daki ka je kai wankan ka zaka samu wannan nishadin saboda wannan alwala sannan bayan nan duk wata harka da za ka yi inda janaba a jikinka kai alwala to ka fi nishaɗi kamar a ce fiye da a ce babu alwala din ko gaisa za ka yi da wani ko wani ne ma sallama a gida za ka fito da janaba a jikinka kai alwala ka fi nishadi ko za ka zauna ku tattauna wani matsala na ilimi ko ni sulhu ko hira ko wani abu dai makamancin wannan ko za ka je ka tsaya wata harkokinka ka dawo dukkanin su za ka fi nishadi idan ka yi alwala a tsakanin su sannan hadisi yana cewa wankan janaba ba wajibi ne alal fauri ba ba dole in janaba ta kama ka sai kayi wanka take ba a'a za ka iya bari sai daga baya saboda kana jin kasala ko bacci ko kana da wasu ‘yan harkoki da za ka yi ba dole sai a take ba to amma lokacin yana ƙurewa idan lokacin sallah ya yi saboda haka da zaran an taimaka lokacin sallah ya to wannan kuma wajibi ne ka tashi ka je kai me kai wanka din kamar misali mutum ya da iyalinsa da daddare ya koma bacci to ya tashi karfe biyu wanka da nawa bai wajaba ba a kansa ba karfe uku bai zama wajibi ba amma ka tashi irin biyar saura din nan an kusa a tada sallah to a lokacin kuma wankan janaba wajibi ne maza maza ka tashi ka je kai wankan janaba don ka samu jam'i kada jam'i ya kubuce maka idan ko kai alwala kafin ka kwanta zaka fi nisha'in wajen wannan tashi in baka yi alwala ba kuma to shi yana tare da kai ibnu jawzi yace wal hikmatu anna al mala'ikata tab'udu anil wasaqi war rihil kariha bi khilafi shayatin taqrubu min zalik yace hikimar da ta sa aka ce mutum idan zai kwanta yana da janaba yayi alwala saboda mala'iku suna nisantan wata dauɗa da wani wari wanda ba a so to a lokacin da kake kunce da janaba a jikinka baka da ba kai alwala ba to mala'iku suna nesa da kai saboda akwai kazanta a tare da kai sannan kuma yace shaydanu kuma sun fi kusantar mutum a lokacin da yake da wannan dauɗan so ka lokacin da akwai janaba a jikinka ba kai alwala ba to shaidan ya fi kusa da kai zai dinga wasa da kai ya sa ka makara ya hana ka wankan janaban da wuri ya hana ka tashi kai kiyamul laili amma ka yi alwala duk ka karya dogonsa ko da baka yi wanka ba daga ba za ka iya tashi kai wanka kai waɗannan abubuwa kenan dai wannan yin alwalan tana da fa'idodi da yawa za ji nishaɗi a tare da kai mala'iku za su kusance ka zaka ka kori shaidanu waɗanda za su shagaltar da kai su hana ka wankan da wuri ko su hana ka samun jami'in asuba ko su hana ka kiyamul laili wannan koyarwa ce ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi na ƙarshe a wannan babin an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala idza jalasa baina shu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a ƙarƙashin wani babi da yace idzal taqal khitanani babu idzal taqal khitanani babin da ke bayani cewa idan kaciya biyu suka haɗu namiji da na mace wanka ya wajaba yace an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya yarda da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qale idza jalasa baina shu'abiha al-arba'i idan namiji ya zauna a tsakanin bangarorin mace guda hudu thumma jahadaha sanne wahalar da ita faqad wajaba al-ghusl wanka ya wajaba bangarorinta guda hudu malamai sun yi sabani mai ake nufi da zai zauna tsakanin bangarorinta guda hudu wasu sun ce zai zauna tsakanin hannayenta da kafafuwanta sannan wasu suka ce idan ya zauna tsakanin kafafuwanta da cinyoyinta a lokacin da zai sadu da ita kenan wasu suka ce idan ya zauna tsakanin kwabrinta da cinyoyinta ala ayi halin wasu sun faɗi maganganu ban da wannan abin da ake nufi dai idan ya rufu akan matarsa zai sadu da ita ko an gane gaɓoɓin ko ba a gane ba shine abin da ake nufi kinaya ne na jima'i in yayi in yana saduwa da iyalinsa ya ruku a kanta to sai aka isu da wannan tasrihin maimakon a bayyana a ce in ya sadu da iyalinsa sai aka can ya zauna tsakanin gabanta guda hudu shi yasa amma a riwayan ibn al-munzir to hadisin abu huraira yace idza ghashiya ar-rajulu imra'atahu faqa'ada bayna shu'abi yace idan mutum ya rufu kan matarsa ya zauna tsakanin wato gabanta guda hudu to kaga duk magana dai akan mutum ya rufu kan matarsa ne zai sadu da ita to da yace summa jahadaha sanne wahalar da ita shi kuma wannan kinaya ne an boye ne ma'ana ya sadu da ita ake nufi ya sadu da ita ya shigar da azzakarinsa a cikin farjinsa shine ma'anan jahadaha to ba son a faɗi abun sai aka ce ya wahalar da ita kawai wannan kamar yadda ya zo a riwayan abu dawud daga hadisin qatada da lafazin wa azzaqal khitanu khitana bil khitani wa azzaqal na bil khitani shine ma'anar summa jahadaha dan shi ta idza jalasa baina shu'abi arba'a wa azzama al khitana bil khitan ya dan fara kan kaciyansa da kaciyar mace wato ya sadu ita kenan shine abin ake nufi wannan ko tafsiri ne na summa jahadaha sannan ya wahalar da ita ma'ana ya sadu da ita wato ainihin lokacin da suke saduwa wannan hadisi yana da hadisai da yawa wanda suka zo da irin wannan riwayan a riwayan muslim ya kara da cewa wa illam yunzil ko da bai fitar da maniyi ba shine muhallu shayin na kawo wannan hadisi wato idan mutum ya sadu da matarsa ko bai fitar da maniyi ba wankan da na ba waje ba a kansa amma riwayan muslim bata ce wa illan yunzil din ba amma riwayan bukhari bata ce ko da bai fitar da mani ba amma za a iya fahimta daga hadisin tunda kawai cewa yi idan ya sadu da iyalinsa wanka waje ba a kansa bai ce in ya fitar da mani ba kamar musu ya ce, wa illam yunzil ko da bai fitar da mani ba wankan janaba ya waje ba a kansa to ga wasu riwayoyi nan an ruwato daga Aisha radiyallahu anha Aisha tace idza jawaza al qitanu al-khitana wajaba al-ghusl hadithin Tirmidhi idan kan kaciyar namiji ya ketare kaciyar mace farjinta kaciyanta to shikenan wanka ya waje ba. sannan a wurin ibnu maja Allah ya yarda daga Aisha Allah ya yarda da ita tace idan taqal khitanani faqad wajaba ghusl idan kaciya biyu suka hadu wanka ya wajaba wanka ma'ana koda ba a fitar da mani ba yasa a ƙarshen hadisin sai tace fa'altuhu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ta tace ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi haka ko muka yi wanka sun sadu kawai ba fitan mani kuma suka yi wanka wato shi koyar da addini babu wani kunya a cikin sa inna allaha la al haqq shi yasa ta bayyana da amma abun abun abun tinjina ne a ce mace ta iya faɗan wannan magana ba don ilimi ake barwa ba sai a ce rashin kunya ne Aisha ta ce ni idan kan kaciyar namiji ya haɗu da kaciyar mace wanka ya waje ba ko da mani bai fita ba ni da manzon Allah muna haka kuma mu yi wanka kaga in ba koyarwa na addini ba sai ya zama batsa to amma koyarwan addini babu babu maganan babu kunya babu kunya a ciki sai dai jahili ne wanda bai sani ba in kana wannan bayani sai ya dauka cewa ba tsaka yi, saboda bai san ilimi ba to shi kansa mazala ta sama wata ran wani yazo ya tambaye shi ya ce ya rasulullah mutum ne ya sadu da iyalinsa sai ya kasala ma'ana bai fitar da maniyi ba ya zai akwai wanka a kansa Aisha tana kusa da manzala sama manzala ya nuna ta yace ina yin haka da wannan yarinyan ko mu je mu yi wanka eh bayani ne akan addini inna la la yastami al haqq sai dai lokacin da kake karantarwa kai ba za ka dinga shigo da maganganun batsa da na wasa ba kamar yadda wasu malamai suke yi dinga shigar da maganganun batsa da na wasa sai zama maimakon ilimi ake bayarwa kuma an shiga wata gonar daban kuma wanda za ka nishaɗantar da mutane amma kai kuma ka zubar da mai dattijantakanka da kimarka kalmominka nan duk da zama babu su wanda ilimi kuma yana samun zama idan malamin da yake karantarwa kalmomi na duk suke fita daga bakinsa ba kalmomi na wasa ba to a irin nan idan ka shigar da wasa sai zama babu kima a cikin abin da kake faɗa amma ka fassara hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda za a fahimce su babu wani kunya a ciki dan manzo Allah ya faɗa bai ji kunya ba Aisha ta faɗa bata ji kunya ba saboda haka ko da mani bai fita ba wanka yana waje ba wannan hadisin da irin hadisan da suka yi kama da shi suna soke wani hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda imam muslim ya ruwaito shi abu sa'id al-khudri yace kharajtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawm al-ithnain ila quba hatta idha kunna fi bani salim wa sallallahu alaihi sallam ala babi صلى fa عليه bihi fa kharaja عتبان فصرخ fa qala يزجر ar-rajula fa qala فقال ya rasulullah ara'aita ar-rajula الرجل an imra'atihi wa lan yumni ماذا za alaihi qala الماء من الماء al ma' Abu يتي من في yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu har ranar litinin muka je kuba har muka je anguwar Banu Salim manzon ta suma ya tsaya a kofar Itiban Itiban bin Malik yace raka bihi sai kururuwa da shi ma'ana sai kira shi yace Itiban daga waje kaga ba dole ya amsa kuma ya gane muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sai gashi ya fito to da ya fito sai zama yana jan zanin sa yana jan zanin sa da kurdallen sa da ya daura yana jan kurdallen sa bai gama daura shi ba sai ya fito sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce ajalnar rajul wannan mutumin mun gaggautar da shi kila yana saduwa da iyalinsa ne muka doka masa kira maza maza ya tashi ya tafi bai biya bukatansa ba manzo Allah ya faɗi wannan magana a sai lamarin kuma haka yake sai itiban sai ce ya rasulullahi ba ni labari yanzu mutumin da yana saduwa da iyalinsa sai wani ya zo abin nan sai aka zo aka gaggautar da shi ma'ana wani ya zo ya kira shi maza maza ya tashi walan yumni bai fitar da mani ba maza a me yake kansa zai wanka janaba ko bai zai yi ba kaga zaton da manzala ta kuma ya gaskanta ko shine sai manzala ta yace masa innamal ma'u minal ma' ba wankan janaba a kanka ai ruwa daga ruwa ne innamal ma minal ma kinaya ne abin nan jinasi ne wannan jinasun tam in ji malamin balaga alma'u awwal ana nufin me wato ruwan wankan janaba alma'u thani kuma ana nufin me ma'un mani ruwan mani to da ka innamal ma'u ai ana zuba ruwa a jiki ne ai wanka minal ma idan mani ya fito innamal ma'u minal ma kenan kasa wannan hadisin yana nuna in ka sadu da iyalinka mani bai fita ba ba za ka yi wankan janaba ba kaga ya saba dukkan hadisan da muka karanta da azun masu yawa to wannan hadisin mansuki ne an shafe aiki da shi a farkon musulunci haka al'amarin yake amma daga baya kuma manzala sama ya soke aiki da wannan da wannan hadisi sai zama idan mutum ya sadu da iyalinsa ko da ruwa bai fito masa ba ko bai fitar da mani ba wajibi ne wanka amma matikar kan kaciyansa ya haɗu da kaciyan mace abinda ake nufi matuƙar ya nitsar da kan kaciyansa a cikin farjin matar wajibi ya wanka amma in kan kaciyansa bai nitse cikin farjin matan ba wanka bai zama wajibi a kansa ba sai dai in ya fitar da mani nan ne zai yi wanka shine ma'ana idan taqal khitanu kitana ko idan al khitanu al kitana saboda haka kenan a da idan ka sadu da iyalinka baka da mani ba babu wankan janaba a kanka amma a yanzu kuma da wayancan hadisan suka zo ko baka fitar da mani ba wankan janaba waje ba akan ka saboda alma'u min alma abinda saboda idan taqal qitanu qitana faqad wajaba al amma wannan hadisi na alma'u min alma cewa sai ka fitar da mani kafin kai wanka ya tsaya abun nan an soke shi ne a babin jima'i amma a babin mafarki har yanzu yana aiki a babin mafarki wato idan kai mafarki sai baka fitar da maniyi ba babu wankan janaba a kanka mutum mafarki yana saduwa da mace gashi ma ya sadu da ita sai ya farka amma sai ga ba wani gondonsa bai jike ba tufafinsa bai jike ba to ba wankan janaba a kansa saboda alma'u min alma wannan hadisin ko yana aiki akan wannan matsalan har yanzu ruwa daga ruwa ne haka nan idan mutum bai tina lokacin da yake mafarki ba wato kawai shi ya tashi da safe ne sai ya ga ya jika wandonsa wandonsa a jiki ya fitar da mani to wajibi ne ya yi wankan janaba ko da bai tina wannan mafarkin ba saboda alma'u min alma ruwa daga ruwa ne saboda haka kenan a babin mafarki ba abin nan idan baka fitar da mani ba ba za ka yi wanka ba ko da ka tina ka yi mafarki idan kuma ka fitar da mani za ka yi wanka ko baka tina mafarki wannan mai alari ya kawo wannan bayanin kuma wannan shine ne ainihin wato dalili akan akan wannan bayanin nasa idan mutum ya mafarki yana saduwa da mace sannan bai ga mani bai fito masa ba to fa dan gusula alaihi babu wankan janaba a kansa haka nan sin haka kuma inda a ce zaka wato ainihin fitar da mani in baka tina wanka ba nan ma kuma wanka zai ba a kanka saboda alma'u ma so da haka hadisin alma'u minal ma yana babin mafarki wancan hadisan mu ko suna babin saduwa da iyali za mu tsaya a nan ƙarshen wannan babin وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله mai tambaya ta farko yake tambaya yake cewa malam eh, a taimaka mana a sifanta mana wankan janaba sannan wankan janaban nan idan mutum iya yi zai iya zuwa ya yi sallan juma'a da shi a wankan sallan juma'a idan mutum iya zai iya zuwa ya yi sallah ba tare da ya alwala ba? Ai, jaraba nan mun daɗe muna muna abin da jinta. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum. So mun karantar da yadda ake wankan janaba da yawa. Da za ka je ka samu kaset ɗin da zai fi maka ka maimaita ka sake ji ka sake komawa ka sake koma. So da haka mun karantar a nan da yawa a dobe ma mun karantar. amma dai a fatawa ma mun sha amsawa za ka yi mamaki ma yanzu mutum ya tambaya a wannan majalisin yadda ake wankan janaba amma babu mamaki saboda akwai wanda kila ba zuwa ba ne misali da ba zuwa yanzu ya fara zuwa wankan janaba kala biyu ne akwai ah, sifatul ijiza akwai sifatul Fabila. wanda aka fi so ka fara da alwala wanke hannunka sau uku ba tare da ka shigar da hannun cikin ƙwaryan alwalanka ba eh, wankan ka ba sannan sai ka sa hannunka a cikin ruwan ba tare da ka danko ruwa ba ka murza kanka sau uku sannan sai kai alwala afuwan kai in ka wanke hannunka sau uku za ka yi alwala in ka gama sannan ka sa hannunka a ciki ba tare da ka ɗauko kuma ba ka murza wa kanka sannan ka wanke kanka sau uku sai ka wanke jikinka daga saka fara jikinka ruwa daga sama har ƙasa ka fara da ɓangaren dama zuwa ƙasa ka ƙare da ɓangaren hagu zuwa ƙasa in kai haka shi haka aka aka fi amma akwai wanda za ka iya yi ya yi sai dai ba aka aka fi so ba shine ka yi shi kamar yadda ake wankan jin sanyi kawai ka zuba ruwa a jikinka ko ina jikin ka taɓa ruwa cikin gashin ka duk ruwa ya shiga in kai haka kai wankan janaba in kai sallan ka sallan ka tayi haka saboda haka ba sai ka bi wannan daki daki din ba ah, bayan nan sai tambayansa na biyu shine magana akan wankan juma'a in kai wankan juma'a ka je masallaci ba za ka yi sallah da shi a haka ba wankan juma'a an fi son a yi shi kaman wankar janaba inda na siffanta nan amma don kayi kuma ba zai halarta maka ka je kai sallan juma'a ba tare da alwala ba saboda wankan juma'a ba wankan tsarki bane wanka ne na ibada kawai amma wankan janaba kuma wanka ne na tsarki Allah ta'ala ya fara bayani da alwala ne ya na amanu idza qumtu ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn da kai bayani in za kai alwala ka kai sallah kai alwala ka wanke hannu abin nan fiskanka da hannayenka kai shafan kai ka wanke kafafuwan ka sai ubangiji ta ce wa in kuntum junuban fatahharu in kuma akwai janaba a jikin ku to ku yi wanka kaga ba sai kai alwala ba kenan to wannan janaba ne janaba shine in yayi wanka ba sai yayi alwala ba ko mai haila in tayi wanka ba sai ta alwala ba amma wanda dama da ba wankan tsarki yayi ba wanka ne na ibada kamar wankan juma'a wankan zuwa idi to wannan wajibi ne sai kai alwala bayan wannan wanka wanda mai tambaya yake ce malam babba zai iya hana yan uwa gado misali kamar yan uwa mutum ya yi shi da kannin shi ya mutu ya bar kuma da babban zai iya hana su samun gado idan akwai yan uwa babba baya cin gado sai dai idan yan uwan mata ne zalla ma'ana yana da yayu da kanne wanda a cikin su akwai namiji guda ɗaya to babba baya cin gado saboda haka bangaren yan uwa ya fi karfi akan bangaren ne amma idan mata ne zalla babu ainihin dan uwa a cikinsu to idan suka ci abin da za su ci idan mace ce shakikiya ko li'abbiya ita ɗaya to za ta ci rabi ne shi babban zai iya kwashe rabi idan su biyu ne za a kasa uku a ba su kashi biyu shi kuma zai iya kwashe kashi ɗaya amma in akwai namiji a cikinsu to za su kwashe dukiyar gaba ɗaya ne su yi zakari mislu hazil unsayin saboda haka namiji ne kamace wato aribo. saboda haka in dai yan uwan akwai namiji a ciki to baffa bai zai ci gado ba kuma idan ma babu namijin baffa bai isai hana yan uwa gado ba sai dai su ci su rage masa ya dauki abin da ya rage wannan mace ce ta rubuta tambaya take cewa malam mijina yana turo mini sako wata rana ta waya musamman a cikin Ramadan sannan sakon yana sa ni saboda kalmomin da suke ciki har in ji wani ruwa ya fita daga farjina azumi na akwai to wannan dai bai kamata ba sai ki masa bayani wannan sako yana daga maki hankali ba ya daina turo miki domin kar ya karya miki azumi amma ruwan da yake fita a jikin mace saboda wani sha'awan ta ya motsa wannan ba karya azumi matikar ba mani bane ko matsi don wani ruwa kan iya fita a farjin mace ana ce masa batul farj don sha'awan ta motsa za ta iya tsatsafa to amma wannan bai zai zama najasa ba ne ba sai ta alwala ba ba sai ta sake alwala ba balle ta jana ba. amma idan mazi ya fito mata ko mani wannan sai ta yi wanka eh, abin zai karya mata azumi in mazi ne ba sai ta yi wanka ba shi yana da jin daɗi ne kuma ruwan fari ne kuma siriri ba kamar ruwan da zai fito a farjin mace saboda wani motsawan sha'awa shi wannan ba za ka iya abin nan ba bara a ce masa fari ba ruwa ne kamar ruwa kawai amma wannan kuma fari ne za a gan shi fari kamar nono amma bai da kauri sosai kuma yana fita da jin daɗi to wannan shi ake cewa maziyi to malamai sun sabani yana karya azumi ko ba karyawa suka ce yana karyawa in ne ko suka ce ba karyawa to sai a nisance shi inda gangan ne mutum shi ya jawo sai ya rama azumi don fita daga sabani in koma mani ne fito wani ruwa ne mai kauri kamar majina fari yana fitowa da jin daɗi kuma lokacin da yake fitowa yana tunkuɗan juna wato yana turo juna fafafafa da yake fita to wannan in ya fito to shi kuma ya karya azumi kuma dole za a rama wannan azumin wasu malamai ma sun ce sai an yi kafara inda ne aka fitar da shi amma in saduwa mutum ya yi da iyalinsa ko mace ta sadu da mijinta wannan kan dole za ta yi kafara duk malamai sun yi jima'i akan wannan so da haka sai ki ga mai gidan ya daina turo miki irin wannan test din cikin azumi don ya miki asaran azumin ki na'am wannan mai tambaya yake cewa mala alwalan da ake don saboda a yi bacci mutum zai iya yin sallan nafila kafin ya yi baccin din ko sai don bacci kawai za a yi alwalan Eh, zai iya abin da ake so shine ka kwanta tare da tsarki idan kai alwalan kai na filfilin ka kwanta ka kwanta da alwala idan kuma alwalan kawai kai ka kwanta ma ka kwanta da alwala sai dai kuma a sani cewa wannan alwalan da aka tambaya ba ita ce alwalan da muka yi bayanin ta ɗazun ba alwalan da muka yi bayanin ɗazun ita ce alwalan mai janaba in zai kwanta wannan alwalan kuma alwalan yin bacci kawai dama kuma sunna ne in za ka kwanta ka yi bacci ka yi alwala wannan kuma matsayinta daban ko ba janaba a jikinka an sunnanta maka wannan kwanciya wato ainihin da alwala'in kuma shi ma yana sa nishaɗi yakan kore shaidan bai zai yi wasa da kai ba za ka iya tashi kuma akan lokaci ba tare da kama kara ba na'am wanda yake cewa malam menene shi abu huraira kan yana da wani ɗa ne da ake kiransa huraira shi yasa ake kiransa da wannan suna to abu huraira da yana da abin da yayi aure sannan kuma bai da ɗa da ake ce masa huraira a lokacin ma bai da mata sai dai abin da ake cewa huraira wato ‘yar mage ko ‘yar kuliya ‘yar ƙarama asalinsa hirra ne hirra shine kuliya ko mage to ‘yar ƙarama ne sai aka mata tasgiri aka ce huraira wato ‘yar ƙaramar mage kenan wannan ko manzala ta ne shi ya sa masa wannan sunan yana yawo da yar magensa sai wata ran ya zo ni, manzala sama sai manzala ya ce ijlis ya aba huraira ka zauna ya ma abocin mage shine ake nufi da aba huraira ba baban mage ba don laraba suna cewa abu kaza suna nufin me abocin wannan abun sahibu kaza sai sa ga wani yare ce ya aba umair ma fa'alan nughair saboda abun nan ma abocin kaza ake nufi saboda abu huraira ana nufin ma abocin sahibul hirra ma ma'abocin kyanwa to sai sunan ya bi shi manzala ne masa lakabi ko manzala ya sa maka lakabi yayi daraja ne to sai aka ci gaba da sa da me da wannan kamar yadda abubakar shi ma yana cewa ba yana da wata ya ce sunanta bakar ba amma manzala ne ya sa masa wannan alkunyan wasu sun ce saboda ya fi kowa ya riga kowa shiga musulunci a cikin musulmi shi sa bakar yana zuwa da ma'anar tafkiri wato sammako shi sa aka sa masa ainihin wato wannan sunan to saboda haka abu anan ana nufin sahibu kuma har yanzu nan larabawa suna amfani da shi duk da cewa ba ka gan shi a littattafai ba amma laraba suna amfani da shi in suna zo ce dan kaza za su ce maka abu na kaza za su ce abu kaza misali idan ka zo sayan richard card sai ka ce kana son abu ashara me ma'anansa na naira goma ko na riyal goma ko na dirhami goma ko dinari goma abu kaza abu ishirin abu salatin kana nufin kati wanda kuɗinsa naira talatin ko naira ashirin har yanzu na a makka da abin a Saudiya da su Jordan da sauran kasashe larabawa suna amfani da irin wannan larabcin so da kan an ce abu kaza ba ana nufin baban kaza ba sai ka duba idan mutum ne to sai ya zama baban in wani abu daban ne kuwa sai a ce ma'abocin wannan abu kamar kalmar rabbu ne rabbul alamin mahalicin talikai amma ka ce rabbul baiti ko rabbul manzil ana nufin mai gida kawai ba ba ba ba, ubangijin gida ba kaga ya zama sahibu ake nufi to wannan shine abin da ake nufi da Abu Huraira ma abocin kyanwa saboda yana da ita kuma an sa masa wannan lakabin ne wannan mai tambaya yake cewa malam kuma shi ne tambaya na ƙarshe da za mu karanta waɗanda suka rubuta su da Allah a taimaka an za ka rubuta kan nemi wanda ya iya rubutu da Allah ya rubuta ma mai kyau a yaƙuri eh tambayan ne yake cewa malam na je na sayo handset ne notice da na zo na sa na buɗe sai na tadda akwai memory card na tadda akwai memory card a wannan handset ɗin. washe gari da na dawo waje mutumin sai na ce a sai wayan da ka saya ne akwai sim da memory card a ciki sai ya ce in dawo masa da memory card din da hansa din in ba haka ba kuma na ce haram Allah ya isa to malam haram ne abin da na ce ma'ana ya sai waya second ne ta hannu to da ya ka sai masa da ya je bude sai ya ga sim a ciki da memory sai bugawa ainihin ko ko mai wayan ne ya buga ko shi buga mai ya zai mai ya ce gashi akwai sim da memory a ciki sai ya ce ka mayar min shi kuma ya ce bai zai mayar masa ba haka ne tambayan to me yasa zai je ya same shi in bai zai mayar masa ba kaga a ka'idan da sai da tsohuwar waya ba na tamani ana sai da tsohuwar waya da sim domin za ka sai da waya ka za ka cire sim saboda akwai ka haka memory in dai tsoho ne akwai abubuwan da ka loda a ciki wanda kila ba za ka so ma wani ya gansu ba ko kai ba ka so ka rabu da su ba nan ma za ka cire ainihin memory card ɗinka sai ka sai da waya haka idan mai wayan ya manta ne bai cire wa'annan abubuwan ba ya sayar maka to lalle ka dawo masa da kayansa in ka ci din kuma ka ci haramun amma lokacin da za ku yi ciniki yace na sayar maka hadda sim din da memory gaba daya ina sane ya sayar maka kai ma ka sani to wannan babu dama daga ba kuma yazo ce ka mayar masa da kayansa amma tsohuwar waya al'adan sai da ita ana cire sim kuma ana cire memory card saboda akwai abun da ya ajiye a sim din da memory card din wanda kila in ya sayi wata wayan kuma ba zai samu wannan abun ba saboda haka sai ka mayar masa da kayansa wannan shine abin da ya kamata domin karka je ka ci haramun kamar yadda ya gaya maka na'am sai masu bukata addu'o'i Allah ya biya musu bukatun suna alkhairi gaba daya mu ma muna bukatan addu'o'i Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين